Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. masu sauraron a Ghana za su samu a tashar FM ta alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa hukumar zaben najeriya ta ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da aka tsara za a yi a yau wato wasu 'yan matsaloli ne suka taso dangane da shirye-shiryen zaɓe musamman jigila na kayan zaɓe ta hanyar da za mu buɗe rumfunan zaɓe a ƙasa bai ɗaya karfe 8 na safe ranar asabar 16 ga wata asabar wannan dalilin hukumar zaɓe ta yi taro ta ɗage wannan zaɓe za ku ji karin bayani to ko yaya 'yan najeriya suke kallon wannan ya daga wato dage zaben da inec ɗin ta yi da yawa daga cikinmu ba mu ji daɗin wannan al'amari ba domin idan ka duba irin shirye-shirye da muka daɗe muke yi na wannan zaɓe mun bar ayyukanmu mun bar yankunanmu wasu ma'aikata ne wasu kuwa to yau shirin namu zai ta'allaka ne kan batun ɗage zaɓen najeriya sunana muhammad dalo ina tare ne da muhammad hafiz baballe da kuma daula salim wacce za ta karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta hanyar facebook amma da farko ga labaran duniya assalamu alaikum barkanmu da hantsi hukumar zaben najeriya mai zaman kanta inec a takaice ta sanar da ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da sati ɗaya 'yan sa'o'i gabanin lokacin fara zaben shugaban hukumar zaben najeriya mai zaman kanta farfesa mahmud yakubu ya faɗa wa taron manema labarai yau da safe sa'o'i biyar kafin lokacin buɗe rumfunan zaben cewa yanke wannan shawara ya kasance da matukar wuya to amma kuma hakan ya zama dole muddin ana so a gudanar da zaben cikin nasara. ya faɗi kaɗan daga cikin abubuwan da suka sa aka canja ranar zaben to amma ya ce ci gaba da gudanar da zaben kamar yadda aka shirya shi ba zai yiwu ba kafafen yada labarai na najeriya sun rawaito cewa kayayyakin zaɓe ba su samu isa wasu sassan ƙasar ba wani jami'in hukumar zaɓe ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa wasu daga cikin takardun rubuta sakamako da kuma takardun jefa kuri'a sun bata a zaben dai ana ganin za a yi kankankan tsakanin shugaba mai ci muhammadu buhari da kuma wanda yake kalubalantarsa tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar shugaban kasa amurka ya ayyana dokar ta ɓaci ta yadda ya kauce ma bi ta majalisa don ya gina katanga akan iyakar kudancin amurka wanda hakan ya janyo yiwuwar a kalubalance shi a shari'ance wanda zai iya kanta ikon shugaban ƙasa yana mai gargaɗin kan abin da ya kira gungun mabarnata da masu kutse da miyagun ƙwayoyi da miyagun mutane trump ya faɗa jiya juma'a cewa hayan dokar ta ɓaci wanda wani mashahurin abin yi ne yayin da yake magana a fadar white house ya ambaci abin da ya kira tawagar miyagu masu ban tsoro wanda nuni ne a fakaice ga gungun bakin hauren yankin tsakiyar nahiyar amurka da suka sha kokarin su danna cikin amurka a wannan lokaci da yake shugaban kasa kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc ɗaruruwan 'yan haiti sun yi zanga-zanga a kan titunan port au prince a kwana na tara a jere zuwa jiya juma'a duk kuwa da tabbacin da shugaban ƙasa ya bayar cewa yana sane da matsalolinsu yana kan ɗaukan matakin warware su. A ta bakin shi muna kira da al'ummar duniya su taimaka wajen kawar da shugaba kwabinal Moy saboda kwabinal su yake wa aiki abinda wani mai zanga-zanga ya faɗa wa sashen Creole na muryar Amurka ya ƙara da cewa ‘yan uwana ‘yan ƙasa don allah idan kun ga job cobanel a kan titi ku buga mar ankwa sannan ku jefa shi kurkuku Moy ya kawo ƙarshen shiru da ya yi na tsawon mako guda ta wajen jawabi da ƙasa da daren shekaran jiya Alhamis wanda aka yada a ƙasa baki ɗaya da kuma ta kafar sada zumunta ta Facebook ya yi ƙoƙarin kwantar da hankali da kuma ba da tabbaci ma ƙasar da ke cike da fushi. mayaka da kuma iyalan 'yan kungiyar ta'addancin isis na ci gaba da turjewa a guri ɗaya tilo da ya rage musu wanda yake daura da kogin euphrates ko nahar al-furat a syria inda suke amfani da mata yara da kuma sauran waɗanda suka yi garkuwa da su suna a matsayin kariya a yunkurinsu na jirkita galabar da za a yi a kansu. 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam da jami'an mayakan ƙungiyar sdf mai samun goyon bayan gwamnatin amurka sun ce an fatattaki mayakan isis daga ƙauyen baghuz da ke gabashin syria ta yadda suka fake a wasu cikin tantuna jami'ai da dama sun ce girman sansanin da mayakan suka yada zango bai kai ma kilomita ɗaya na murabba'i ba amma a ƙoƙarin mayakan sdf na na yin bugun kwaf ɗaya ga daular da mayakan ƙungiyar ta'adda ta ayyana a matsayin nata ya, gamu da cikas saboda kasancewar farar hula a gurin sannan kuma ƙoƙarin cimma yarjejeniyar mika wuya shi ma ya citira. Hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana neman dala miliyan 920 don samar da kayan agaji na ceton rayukan 'yan gudun hijirar Rohingya sama da 900 waɗanda suka tsere zuwa bangaladesh don kauce matashin hankali da tsanani a myanmar akasarin 'yan rohingya na zama a tankuna da kuma mawuyacin hali a sansanin 'yan gudun hijira da ake kira kutupulong wanda shine sansanin 'yan gudun hijira a duniya mafi girma hukumomin bangaladesh sun sha yabo saboda ansar 'yan gudun hijira masu yawa to amma ministan harkokin wajen Bangaladesh shahariya alam ya amsa cewa akwai matsala sosai To a gaida Muhammad Hafiz Babalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin hukumar zaɓe ta INEC a Najeriya ta ɗage zaben shugaban ƙasar da aka tsara za a yi a yau. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamiyar Hikaya aiko mana. bayan shafe wuni ana ta daɗe daɗin yiwuwar ɗage babban zaben najeriya a yau asabar ɗin nan shugaban hukumar zaɓe ya bayyana ɗage zaben zuwa 23 ga watan nan shugaban hukumar farfesa mahmud yakubu ya kara da cewa shi ma zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi an ɗage shi daga biyu ga watan gobe zuwa tara ga watan na gobe wato wasu 'yan matsaloli ne suka taso dangane da shirye-shiryen zaɓe musamman jigila na kayan zaɓe ta hanyar da za mu buɗe rumfunan zaɓe a ƙasa bai ɗaya karfe 8 na safe ranar asabar Oktobar 16 ga wata a saboda wannan dalilin hukumar zaɓe ta yi taro ta ɗage wannan zaɓe zuwa asabar mai zuwa 23 ga watan fabrairu zaɓe na biyu wanda a da muka shirin za a yi shirin biyu ga watan march yanzu an ɗaga shi zuwa ranar tara ga watan march a takaice jawabin da nake kenan mun gode da zarar kammala wannan bayani farfesa yakubu da ya amsa wata tambaya ba sai ya fice daga babban dakin taron da rakiyar manyan kwamishinonin hukumar da suka hada da amina zakari festus okoye muhammad haruna da sauransu dage zaɓe a Najeriya ba sabon abu ne don hakan ya faru a 2015 da hakan ya haddasa caccaka daga 'yan adawa a lokacin wato jam'iyyar APC da ke kan karaga yanzu. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja. kamar Allah mun tuntuɓi Dr. Aminu Gamawa mai shari'a kan al'amuran yau da kullun a fannin siyasa ya kuma faɗa mana yadda ke kallon wannan lamari ta fuskar doka. Idan muka dube shi a ah, ta fuskar doka suna da daman da za su iya yin hakan nan ɗan. saboda in ka duba kundin tsarin mulkin najeriya sashi na ɗari da talatin da biyu su suke da hurumin aiwatar da wannan zaɓe kuma an ba su dama su su sa ranar zaben kuma su yi zaben matukar da su bari har ya kai kasa da shekaru eh, kwanaki talatin kafin karewar wa'adin shi shugabannin da yake kai ba. Mm, kuma dakta eh, eh, ko da ya zo gab da haka za a yi zaben a ce su daga babu damuwa? eh babu damuwa ba su yi abin da ya saba wa doka ba sai dai zai kawo matsaloli da dama wanda shi ne ya kamata mu mai da hankali a kai na farko ita aikinta aiki ne da yake buƙatar amincewar jama'a jama'a su yarda da su idan har a baya an samu matsaloli da suka kawo aka ɗaga zaɓe an ɗaga zaɓe a shekarar 2011 a shekarar 2015 ma an ɗaga zaɓe kuma a dukkan lokutan da aka ɗaga wannan zaɓe akwai matsaloli ne da suka shafi shirye-shiryen aikin zaɓen abin tambaya shine mu me yasa ba za mu shirya kamar yadda ya dace ba sai mu bari shi lokaci ya ƙure wanda kuma hakan nan ɗin daɗa dagula al'amura zai yi bari ka ƙaramin misali mm. a yanzu haka da muke magana makarantu sun ba da hutu ma'aikatu sun ba da hutu 'yan kasuwanni sun ɗauki hutu wasu sun ma yi tafiya daga wata ƙasa sun zo najeriya don su kada su wasu sun bar birane yadda suke aiki sun koma mahaifinsu yadda za su yi zaɓe an ɗauki ma'aikatan zaɓe misali masu 'yan bautan ƙasa wasu an tura su ƙauyuka da garuruwa jami'an tsaro da yawa an kashe makudan kuɗaɗe da yawa kusan kashi saba'in na kudaden da aka ce za a kashe kuma kudade ne masu yawa an riga an fitar su an kashe su kuma kayan zaben nan da muke magana a kai wanda ya kamata a ce kaya ne da aka tsare su sosai sosai an riga har an tura su wasu guraren amma kawai sai aka waye gari awanni kafin lokacin zaɓe a ce an fasa yin hakan nan din haka din ina ganin ba a kyautata wa 'yan ƙasa ba kuma irin haka shi yake kawowa mutanen da da suka amince da ita hukumar zaɓe mai zaman kanta su fara shakku akan cewa ko za ta iya yin gaskiya ko kuma za ta iya yin sahihin zaɓe ko ba za ta iya ba bayan hakan nan yana da kyau mu fahimta cewa shi wannan zaɓe da za a yi ba alfarma ake wa mutane ba duk da mun sani cewa mai ɗaki shi san yadda yake masa yoyo kuma an ce wai da muguwar rawa gwara kin tashi mm. amma in har za a ɗauki mataki irin wannan tun ba yau bai kamata a gane cewa shirin bai yi ba sai a gyara tun farko bai kamata a bari sai lokaci ya kure an da wasu sun ɗauki matakai da dama dangane da abin da ya shafi zaben kawai rana ɗaya a fito a ce an soke wannan zaɓe kaga 'yan adawa ma za su samu damar fitowa su soki ita gwamnati su zige kamar cewa hotuna da hannu a ciki ko kuma a wata makarkashiya ake so a yi banda ma haka in ka duba jawabin da shi kansa shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ya yi bai ba da wasu kwararen dalilai da suke nuna su ne suka sa aka daga wannan zaɓe ba ina ganin yan najeriya sun cancanci a wannan bayani mai gamsarwa lokacin da aka wannan bayanin ma kusan kashi casa'in na yan najeriya baki suke yi kowa ya kwanta da niyyar in gari ya waye zai je kada kurarsa sai dai su waye gari yanzu suna jin cewa an daga zaɓe wannan ba shine karan farko da ake aka dage wannan zaɓe ba kaman me hakan ke nunawa ga demokaradiyyar najeriya yana nuna cewa har yanzu har yanzu akwai rakuran da ake yi da ya kamata a gyara wanda ba a gyara ba idan ka yi kuskure sau ɗaya ka gyara ya yi sau biyu ka gyara bai kamata ka ci gaba da maimaita wannan kuskuren ba kuskuren namu kuma shi shine muna da shekaru hudu tun bayan an yi zaɓe da za mu shirya zuwa zaɓe na gaba amma na farko ba za a yi abubuwan da suka dace ba ba za a cire kuɗaɗen da suka dace ba ba za a yi shirin da ya dace ba sai a bari sai lokaci ya ƙure a yi aiki na gaggawa wanda sau da dama ba zai cimma manufar abin da ake so a cimma ba wannan kenan na biyu ba za a rika kuma makarkashiya a cikin irin wannan abubuwan ba wanda duka nauyi ne da ya rataya ita akan ita hukumar zaɓe mai zaman kanta da tabbatar da cewa dukkan abubuwan da ya kamata a ce an tanadar da mutanen da ya kamata a ce an samar da za su yi wannan aiki ya zama to an yi tanadin duk abin da ya kamata a yi tanadi kafin ranar zaɓe. Mm, Dokta idan ka ce idan ka ce makarkashiya kamar me kake nufi kenan? To makarkashiya alal misali idan wanda ba sa so a yi zaɓen saboda suna ga ko za su faɗi ko suna ga kamar alal misali ba su gama shiri ba za su iya zuwa su yi wani kutun gwila alal misali ana raba kayan zaɓe kuma kayan zaɓen nan motocin da suke raba su ma ba motocin ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ba ne yan kasuwa ne motocin kasuwa ne ake ɗauka a biya su su raba wa'annan kayayyaki kaga idan muka duba wannan tsarin waɗanda suke so su kawo matsala za su iya zuwa su haɗa baki da masu raba wannan kayayyakin ma a samu mashkila na farko kenan na biyu a wannan zaben da za a yi kusan a jihohi uku a ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta na wasu jihohi kusan guda uku an yi an kona kayan zaben an kona ofishin kaga irin wannan ba ci karamin ci baya zai kawo ba kuma tambayar shi ne ta yaya za a kare faruwar hakan nan din za a iya kare faruwar hakan nan din ne idan ita hukumar zaɓe ta fahimci cewa aikin da take yana da muhimmanci. kuma bai kamata a ce a yi sakaci da shi ba ya kamata a samar da tsaro a samar da kariya a kuma yi shi a irin tafiya da tsari na zamani a haka ne za a magance wannan matsalar makarkashiya da zai iya faruwa banda ma kuma matsalar makarkashiya yanayin yadda yawanci ake abu a najeriya shine ba za a fara shiri cikin lokaci ba na kai ka sani ni na sani kudin da za a yi wannan zaben da shi ma ba a cire shi sai kusan karshen shekarar da ta wuce wanda hakan nan din zai sa akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce an samar da su tun kafin karantowar eh, zaben ba za a samar da su ba har sai zaɓen ya yi kusa a nemi a yi cikin gaggawa yawancin abubuwan da kuma aka yi su na shiri cikin gaggawa bai cika yin nasara ba. Dr. Aminu Gamawa kenan. To har yanzu dai abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba ya tattauna da Aminu Sule wanda ke shirin kan harkokin siyasa inda ya fara da tambayarsa yadda mutane ke kallon wannan lamari. aka zaben da gaskiya ya zo ma mutane a abin mamaki ne ko ina kaɗan bi a cikin gari yanzu za ka ga mutane gungu-gungu suna mamaki. Oh. To amma dama zaɓe yana tabbata ne bisa al'amura kamar guda biyu ko uku. Na farko a samu kyakkyawan tsaro wato tsaro na jama'a na lafiyar sauransu nan a samu kyakkyawan tsaro na kayayyakin aikin zaben sa'annan kuma a sami yanayi wanda zai ba ma'aikatan zaben dama kai kayayyakin zaɓe inda ya dace. To wasu za su ga ai ita hukumar zaɓe ta sha eh, jaddada cewa ta kintsa tsaf saboda haka ba matsala kuma an sha mata tambayoyi kuma tana ta ba da tabbacin cewa ba za a samu matsala kuma har ma ta fara tura kayan zaɓe na sharar fage. tabbas haka ne ko a je har zuwa da yamma jiya ana ta rarraba kayayyakin zaɓen a wasu wurare mm. to amma matsalar shi ne akwai abubuwan da kila watakila gwamnati za ta iya fitowa ta faɗa ba mm. kaga kwanakin baya su yan ƙungiyoyin nan na neman yanke kasa kamar bayafra mm. sun ɗan kawo ɗan suka da kuma kawo yadda za su kawo matsala akan zaɓen da za a yi sa'annan akwai jihohi da dama gaske waɗanda ake da matsalolin tsaro watakila kaga ba mamaki waɗannan abubuwa ya sa gwamnati ta ɗauki wani mataki wanda ba ta iya mu mutane bayani ba gabaki daya amma ma'aikatan inec sun ci gaba da ayyukansu har zuwa jiya da daddare don na ɗan bi burare na ga alamar suna kokarin babba da kayayyakin zabe din har ma na ga observers ko kuma masu dan lura akan abin nan sun sun ka karbi abubuwan su a nan ofishin INEC na Kaduna hmm. wato ma irin kamar takardun da za su rinka nunawa da su shiga ko ina dan su duba zaben hmm. to kaga kila wata kila su su INEC suna da cikakken yadda a zukatan su cewa abubuwan nan da za su yi sun gama kuma sun ce cika aikin su to amma matsalolin tsaro na ƙasa yana iya shafan wannan a lokacin da martakila su ba za su hangi wannan ɗin ba tunda wannan abun baya hannunsu hmm. misali kamar ka ga ɗaukan kayan zaɓe kamar yanzu a cikin jihar kaduna akwai hanyoyin da da yawa ba a iya bi hmm. ko da sojojin ne za ka ga ana musu kwantan ɓauna hmm. ko a nan cikin zamfara za ka ga ana musu kwantan ɓauna ana ɗan kakkace shi da sauransu saboda su masu waɗannan kawo matsalolin suna cikin jama'a sun saje da jama'a ba mutane ne wanda za ka a ce sun keɓe wuri guda suna kai hari ba a'a sun saje da jama'a ne ba a iya wucewa kawai a kai musu hari da sauransu to watakila gwamnati ta duba waɗannan irin matsaloli amma ba ta yi mutane bayani ba to hajjamin baka ganin ganin yadda duniya ta sa ido kan najeriya da kuma su kansu yan najeriya da suka zaƙu su kaɗa uh, ƙuri'ar kamata i a ce gwamnati ta fito fili ta gaya musu gaskiya idan akwai wata matsala ta tsaro ko kuma wata dai babbar matsalar da ya kai ga ya kamata a ce an ɗage zaben ta gaya 'yan najeriya su sani a maimakon abin ya cusa eh, kokonto a zukatan mutane? To shi ne dai muke mu abin ya daure mana kai ya kamata a ce gwamnati tun ta yi mutane bayanin akwai matsalar tsaron nan. Domin yadda su jami'an tsaron ke cewa sun tsaya sun shirya tsaf wurin wurin eh, wurin kare abubuwan zaben nan kaga har jiya wasu kwamishinonin 'yan sanda da daman gaske sun yi bayani wasu a jaridu da sauran wurare cewa su sun shirya komi da komi hmm. amma abin kuma sai ya zo mana daban mamaki kwarai cewa haka har ya iya faruwa wanda kila ba su iya bayyana mu 'yan najeriya abubuwan da ke ciki ba to kaga ai gara a ɗaga ɗin a samu zaman lafiya a yi zaɓen a cikin lafiya da a ce an yi kuma an samu matsala na asarar rayuka kaga wasu yan ofisoshin INEC da aka kona kamar a Jos da mm. wasu kasashen na kudu can da ake cewa kada su yi zaɓe kar wanda ya fito kada ya zaɓi wani kada kowa ma ya zaɓen gaba ɗaya kaga wannan duka wani asara ne wanda kafin a ce cikin kwana biyu abun nan nashi za a samu matsala mm. kaga watakila suna dubawa ne su gani kuma ba masu ba duk duniya za a iya duba idan za ka yi asara akwai abin da bature ke ce ma collateral damage mm. wanda wato shine wato za ka iya yin asaran wani abu dan kaɗan kamar a ce da a ce mutane dubu ɗari su mutu kaga mm. gara in aka ga alamar mutane dubu goma za su mutu to gara dubu goma su mutu da a ce dubu ɗari sun mutu akwai kuma abin da zai iya tasowa kawai na na musiba sai ka ga ya shafi wani bangare bai shafi kowa ba to sai a dakatar da shi a nan wurin da sauransu to kila watakila shine dalilan su na yin waɗannan abubuwa ba mu sani ba aminu sula kenan wani mai shari kan harkokin siyasa a najeriya wakilinmu ibrahim abdulaziz da ke jihar adamawa ya ji ta bakin wasu mazauna jihar kan wannan ɗage zaɓe da aka yi sunana hajiya ladi sa'idu sarki arewa da ɗage zaben da aka yi na yi bakin ciki sosai matuka don na tashi daga yola na je jadaka da zaɓe na saboda haka na sha wahala na ɓadda kuɗi na na je na dawo kuma na ji da asuba karfe hudu aka ce min an ɗaga zaɓe to mun yi bakin ciki da wannan mu 'yan najeriya mun yi bakin ciki matuka kuma yanzu ya faru da mu kuma kar ya sake faruwa da mu don Allah ai da manyan mu su ji tsoron Allah ayi ayi magana a cika alkawari wannan rashin cika alkawari ne karya ya shiga a wannan abu a sunana aliyu muhammad alhamdulillahi zaɓe dai an ɗaga amma da yawa daga cikinmu ba mu ji daɗin wannan al'amari ba domin idan ka duba irin shirye-shirye da muka daɗe muke yi na wannan zaɓe mun bar ayyukanmu mun bar yankunanmu wasu ma'aikata ne wasu kuwa a saboda zuwa yin zaɓen nan ma sun shiga basussuka da dama domin ba kowa adda kuɗin motan zuwa yankin su ba da dai sauransu haka mun shiga wasu hali domin dai kawai mu gaban zaɓi shugaba na gari wadda zai rage mana raɗaɗin al'amarin da muke fama da shi amma kwatsam cikin ƙanƙanin lokaci muka ji hukumar zaɓe ta ɗage zaɓe sai ranar 23 a fatan mu dai anan sai mu ce Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya zaba mana mafi alkhairi suna na Murtala Baba Bukar da mu muna korafi muna abuna amma su sun ga abun da suka gani suka ce a ɗage wannan zaben ɗin don sun fi mu mun muna bacci ba mu san me yake tafiya ba da safe mun tashi mun ce mun ji an ɗaga zaɓe to ba za mu yi korafin su ba tun da su aikin su ne za su bincika su duba su gani su saboda suna so a yi abun nan lafiya kuma kowa a bashi abun da ya zaɓa ba rikici ba abun nan don haka ba mu ga laifin su ba mun ba su goyon baya ɗari bisa ɗari. Assalamu alaikum. Ni mai magana sunana Abubakar Muhammad daga nan jihar Adamawa. tsakanin har ga Allah mu ji dadin daga wannan zabe da aka yi ba sabili da mun biya kudaden motoci mun tafi ƙauyuka mu muna ganin kamar an kammala za a yi zabe lafiya insha Allahu sannan cikin ɗan kankanin lokaci muka ji hukumar zaɓe ta daga zaɓe wanda gaskiya har ga Allah mu ji daɗin wannan ba dan an samu asara ba kaɗan ba amma dai Allah zaba mana abun da ya fi alkhairi. Nana Lawan Haruna daga anguwan Bari eh, daga nan Jalingo. Gaskiya ni a na duk da ban san me ake ciki ba kam gaskiya ban ji daɗi ba. amma dai mu ce da Allah sa haka ne mafi alheri eh to don mun yi shirye-shirye wasu sun yi cefanan su wasu sun baro aikin su wasu sun yi tafiya suna ganin kamar lokacin su yanzu kamar an dan kara bata musu lokaci ne to amma kuma an ce an daga kuma mutum zai sake koma ne wani ma bai da abin da zai ajiye har ya ce sai sati ya zuwa ya dawo ya jira zaben to kaga yanzu a yanzu an riga an sashi a tsakar mai wuya kawai sai dai a gudi kawai da abin da Allah ya yi na Abubakar Sani amma bisan yana da baban mu na zaure angon zango to gaskiya za mu ci alhamdulillahi komi da kake gani yake faruwa sai Allah ya yi to mu dai babu da za mu ce ubangijin Allah ya sa shi ne mafi alkhairi kuma ubangijin Allah ya nuna mana ran da aka sa wannan zaɓe ya zo a yi shi cikin lami lafiya a kare kuma lafiya ina kira ga jama'a shine kada su gajiya a tun da at least muna neman at least mafita ne duka shugabannin da ubangijin Allah za a mana mu yi kokari mu fito mu tsaya mu zaɓi abun da mutum yake gani shi mafi alkhairi a wurin shi sunana muhammad lawan ni kan na riga na shirya zan yi wannan zaɓe kuma yanzu na farka da safen nan bayan sallah na fito nake jin labari cewa ai an ɗaga zaɓe gaskiya ban ji daɗin sa ba na fi so da a riga ai tunda an riga an sa rana to menene dalilin da zai sa a ɗaga to kaga mu bamu san wani dalili ba sai dai su dai gwamnati ne suka san dalili amma mu kan mu ji daɗin sa ba matsaloli tun yaushe aka fara su su sun san da wannan lokaci ayi sun sun riga duk wani matsaloli ya kamata su gyara shi tun kafin wannan lokaci to matsala zai tashi a lokaci ɗaya rana ɗaya ayi wannan abu ba karamin abu bane ya kamata a gyara shi tun da farko wasu mazauna jihar adamawa kenan to za mu leƙa jihar katsina ma mu ji abinda sani malumfashi ya tattaro mana Uh, ah, malaya sunanka su abokan yawa to nan na ga mutane an saba ana wada ka ga mutane wasu na shan shayi wasu na karya da duk abubuwan da ya musu daɗi na ga duk ba kowa yau eh, wallahi ka san an ce za a zaɓe yau shi yasa wasu kawai ke basu fito ba ba wani bai da labari sai yanda sa ya ji labari kawai zai hito yanzu kuma ga duk ku yan a taɓa ma na ga duk ba ku biyu ne ma nan wurin ko uku ko eh, mu uku ne mu ma ban da labari sai da asuba na tara sallah mun sallah asuba sai makwabci na ke cewa ai an daga zaben nan sai rana ya ce to ya kaji abin da ya zama alheri Allah tabbatar mana da shi to alheri na gode malam fa sunanka armawa abdulmalik malam armawa ya kaji da wannan dage zabe da aka yi gaskiya wannan daga zaɓe da aka yi ba mu ji daɗin shi ba saboda abin da kowa so a zaben nan kowa ya koma wasu sun zo daga nesa a zaben nan wasu kuma suna nan kowa dai ya sa za a yi zaben nan kuma an daga shi amma allah sa haka ya zama alkhairi amin ya rabi ni suna na abubakar abdullahi eh gaskiya ne saboda ni yanzu haka yana daya daga cikin wayanda suka yi ah, suka nemi wannan aikin zabe. kuma na kwana a collection center sai wajen karfe hudu ma haka nike jin labarin cewa an daga shi ko oh, wato kana daga cikin wanda za su gudanar da zaben ma eh, kenan eh, kuma kun kwana a tashar da ya kamata eh kwarai kwarai da gaske sai kuka ji kawai da sai muka ji kawai da sai an ce an daga zabe sai sati mai zuwa to yanzu a koma gida kenan eh, yanzu zan koma gida kuma mu saurari abin da Allah ya sunana malama Amina ina ke fito yanzu Ka Taranti Taranti mm. kin je zabe ne koko Eh na je aikin zaɓe. Ok ya kamata a ce kin yi aikin zaɓe kenan ko? Eh. To kawai sai kuka ji an ce an ɗage. Eh kai eh, muka ji announcement an ce an ɗage sai next week. Ta Allah kai mu. Sunana ya umu kasa ciro mun bakan daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sunana Abdulhamid Rabi'u. Wannan zaɓe da aka ɗaga Ubangiji Allah ya sa haka shine mafi alkhairi. kuma wayanda suka ji wannan labari su ɗauki abin kamar wani jarabawa ne kuma Allah ya tabbatar mu da alkhairi Allah ya zaba mu abin da ya zama alkhairi a tare da mu wasu mazauna jihar katsina kenan da sani malamfashi ta tafi mana To abokiyar aikinmu daular salim ta leƙa shafinmu na facebook inda ta ɗan tsakuro mana kaɗan daga cikin abubuwan da wasu ke cewa a shafin namu na facebook daula me za ki ce to mahmud ga ra'ayin usama bin suleiman inda yake cewa a gaskiya wannan abun kunya ne ga hukumar zaɓe shekara nawa aka yi wai tun lokacin bata gama shirye-shiryenta ba sai haniya usman shi ma cewa gaskiya inec ta nuna gazawarta wajen shiri domin zaɓe gaskiya ba mu ji daɗin abin da suka yi ba sai ibrahim lawal zuntu inda yake cewa allah ya sa hakan shi ya fi zama alkhairi sai abba h abdullahi shi ma cewa ba mu ji daɗi ba gaskiya allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka sa a yi zaɓe lafiya ka zaɓa mana shugabanni na gari sai abdulrashid shehu shi ma cewa gaskiya ba a yi wa ma'aikatan zaɓe adalci ba sai nura dalhatu audu inda yake cewa gaskiya ban ji daɗi daga zaɓe ba amma allah ya sa hakan shi ya fi alkhairi to da a ke daula yanzu bari mu je ga hafiz wanda zai dan karanto mana kaɗan daga cikin labaran da muka ji da farko to ga takaitattun labaran hukumar zaben najeriya mai zaman kanta inec a takaice ta sanar da ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da sati ɗaya 'yan sa'o'i gabanin lokacin fara zaben shugaban kasar amurka ya ayyana dokar ta ɓaci ta yadda ya kauce mai bi ta majalisa don ya gina katanga a kan iyakar kudancin amurka wanda hakan ya janyo yiwuwar a kalubalance shi a shari'ance To masu mu baki da abin da ya sauka kenan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Muhammadu Lalo ke cewa a wuda lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. la